Together. musamman mata da na gani a wannan gida to mata ne jajirtattu wanda ko lokacin da mai doro zai hana koma da kai to su nike so ka sa gaba domin duk abin da za a yi suna iya yi sha Allah idan kuka bi ba ana jin mata gida gida da kwamfin nan na cewa in ci zaɓe za a ba su za a ba su birjin birjin wannan ji ya Allah ka taimake shi ya Allah ka ƙara mashi ƙarfin gwiwa ya Allah ka ƙara dafa mashi ya Allah ka haskaka gaban shi da bayansa a kuma sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah wannan zaɓe da muke tunkara ne mai girma gwamnati da tabballa Muhammadu Tawallan Maradun bardan kasar hausa shatiman daular usmaniya international fagacin zangon kumasi ubangiji ya allah ka taimake mu ubangiji ya allah ka ba mu cikakken nasara ubangiji ya allah ka nuna muna kamin sha biyu mai daraja gwamna ya koma saman kujerar shi ubangiji ya Allah duka nasarar da muke tunkara muke nema Allah ka ba mu darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mai girma jagoran wannan runduna ta siyasar matasan jihar zamfara da mata his excellency sanusi bala sarkin dawaki mai tuta mai girma tsohon ciyaman na alamar hukumar ke ta musau kuma babban mai ba gwamna shawara alhaji ahmed bagu mai girma permanent commissioner alhaji masaudu da girma man matasanmu maza da mata 'yan kwamiti na wannan gidauniya ta mai tuta ongoing maza da mata shugaban mata ta wannan gida hajiya da muhammad ina maku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kafin mu shiga cikin tsanin abin da ya tara mu a nan kamar yadda duk muka sani muna da tatil na wannan jam'iyya tamu ya kamata mu kira wannan jam'iyya tamu a wannan gida namu mai albarka don ƙara tabbatar da soyayyar mu ga jam'iyyar apc a najeriya da jihar zamfara ga baki ɗaya masha Allah alhamdulillah alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kura muna wannan rana wannan lokaci da Allah ya muna mazanmu da mata matasanmu a wannan jiha masu mu'amala ta jam'iyyar apc a fadin wannan jiha da wannan gida namu mai albarka muna cikin wannan gida don ƙara kuma al'ummar jihar zamfara da mai girma gwamna cewa mai gidanmu his excellency sanusi bala sarkin dawakin mai tuta yana tare da wannan tafiya ɗari bisa ɗari kuma ya shigo a wannan jiha tashi mahaifa ta garin gusau don ƙara fata gudunmuwa na sake zaben his excellency dr jalla muhammad matawalla maradun kawo na biyu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara cikin sauƙi Allah shi azamu ga gagarumin nasara kamar da kuka sani shi wannan ba Allah ya tsasa sanu sanusi bala sarkin dawaki ba mutum bane wanda yanzu a ce sai an ma mutanen jihar zamfara bayanin wane ne sanusi bala kamar da kuka sani mutum ne wanda kamar da mai gabatarwa ya gai shekara da shekaru akwai abubuwan alheri waɗanda yake gudanarwa shi yasa duk inda an ka ce man matasa maza da mata mai tuta ya shigo gari kowa haba haba ya kai da shigo a haɗa ido don samun romo na taimakon da an ka saba shi wannan ba Allah ba taimako bane kawai a dangane da siyasa a yanzu lokaci ne na mai da biki ya yi kuma lokaci ya zo na mai da biki to a takaitan takaitawa dai mun sani a cikin waɗannan lokaci wannan bawa Allah sassa na su bala sarkin dawaki ya ɗauki ɗalibai ɗari da hamsin koya musu sana'a an sai musu fam dubu goma sha biyar biyar kuma an ci gaba da koya musu sana'a musu ka ƙare muna ƙara godiya ga Allah da Allah ya ba wannan bawan Allah cikin taimakon da yake cikin taimakon da yake yi kuma yadda ya kamata ya rage mu mai girma gwamna nauyi da wasu abubuwa da na yi ma gwamnatin nauyi ya ƙara cewa kwamiti su zanna su zakulo maza da mata kwara ɗari ya ci gaba da biyan su kuɗin yeko dubu goma goma duk wata so ko muna ƙara godiya ga wannan bawa Allah bisa ga wannan tallafi da ya ci gaba da bayarwa har ila wa yau ana amfana alhamdulillahi muna godiya rafael kuma muna ƙara kira gare ka a ƙara jamna dutse wajen taimaka ma matasa da mu mata don ƙara samun ruwan demokuraɗiyya a wannan jiha a wannan gari muna kira gare ku mata ranar asabar da ku fito ɓanku da kwarkwatar ku ku zaɓi jam'iyyar apc a mai alamar tsintiya a wannan kira ne na his excellency sanusi bala sarkin dawaki mu hito mazan mu da mata a takaice mu zaɓi his excellency mai girma gwamna bello muhammad matawallan marado assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai kokari farko za mu yi godiya gare ta a kan shigowar da ka yi don ka ba da gudunmuwa ga wannan zaɓen allah ubangiji ya saka maka kuma allah ya bukatu ka kuma allah ubangiji ya cika miki mai girma babana Mama Abu, please permit me to stand on the detailed protocol. APC APC Nasara Zamfara Zamfara Zamfara Muna goda ga Allah da ya nuna mana wannan ranar. Mai girma muna godiya ga wannan taron da kasa mata sun fahimto daga lungu-lungu sako-sako wannan alama ne na kana taimako al'umma kuma mutane na tare da kai mata na tare da kai duk wanda mun ka ce ma taro gida, sarkin dawaki da gudu ba wanda ya ce wanda bai san ka ba ko bai taba ce amanan ka ba to mata salamu alaikum ko kiran wasu sarkin dawaki ya ce ku zaɓi apc daga sama ƙasa don mi don waccan jam'iyyar jam'iyyar banza ce ba ta da ɗan takara ɗan takarar nan bai san abin da ya kai ba kuna bin jam'iyyar da mace ka jagoranci assalam ita a jagoran pdp saboda haka mu tunani don ɗiyanmu don gobenmu mai girma mai daraja gwamnan jihar zamfara ya faro abubuwa da dama na ci gaban jihar zamfara idan ya koma na biyu zai iya mana da ayyukan ko sani mata ko amfana da tallafi kun sani mata ga ba a barin ku baya ko sani mata first lady jihar zamfara ba ta wasa da taimakon mata ko sani tun da aka gwamna jihar zamfara babu gwamnan da yamma mata ssa daga ƙasa a sama da kun ga uban dawaki tun da kuka ga yasa aka kira ku nan ya san da ku kuma dama siyasa ka san don wa kaka yi ka san don wa wanda ya san kana yi ka bi shi saboda haka mu da yadda Allah ba za mu ba ku kunya ba ka ku yadda su ba tsoro mu an da gwamnati wallahi الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة APC APC APC Zamfarafa Zamfarafa Zamfarafa Allah ka ba mu nasara a matsayina masoyin mai girma gwamna masoyin alaisanusi sarkin dawaki masoyin matasan jihar zamfara masoyin matan jihar zamfara masoyin cigaban jihar zamfara na tashi wannan gida mai albarka mai tarin albarka na alaisanusi sarkin dawaki mai jiran gado da izinin Allah da yadda ta yi mun san babu wani mai bada wannan mulki saiwa akwai mai aishewa bayan Allah dodoro da izinin Allah da yadda ta yi mun san dodo suna nai an rantsat da izinin Allah an rantsat da izinin Allah an rantsat mu mai gina na ahmad bagu ya yi wasu maganganu masu muhimmanci wanda matan jihar zamfara ku kula ku ne uwayenmu ku ne ke kokarin bi ɗaya bayan ɗaya in za a kai ƙarfe uku da dare sai kun zaɓe maza kar ku ɗauki cewa ba mu ɗauki kanmu da muhimmanci ba mazaje muna wanda wani lokaci mutum yana ma iya cewa bai wa zaɓen bare ta ya dawo wallahi mace ba ta barin layi ko karhe nawa za a kai ko karhe nawa ba za a kai ba ta barin layi za ta yi sai ta gaya za a yi a cimma nasara akan abin da ta sa gaba misali zan baku misali mace ta yi tana son namiji ko mi rashin kyau na yi ko mi rashin kuɗi na yi wallahi sai shi in ko ta ce ba ta so ne duk dala ta yi wallahi ba ta kula da shi don haka yana cikin abin da sa haka mafi yawancin duk wanda ya tashi gidan siyasa zai yabi mata zai faɗe su domin yana ganin matan nan su ne jajirtattu don haka muna ba junanmu shawara idan muka yi zaɓe mu tsare mu raka mu gani an ka kai kar mu ce mun yi zaɓe mu koma gida yana cikin abin da ya yasa aka haiwan muna da wata dasisa inda an kai ta ko yanzu sun shirya wasu dasisa ko ku sani ko kar ku sani idan kun kai wasa suna nan suna ya za a yi su bi da dasisar su domin sun kula da wani fam yana nan yana ana bin mata gida gida da fam din nan na cewa in an ci zaɓe za a ba su za a ba su firjin firjin wanda in mutum zai ma abu ya ma kamin ni kamin ya ci zaɓe idan bai ci zaɓe ba yana cin alƙawari yana cin alƙawari ba ka mutane ku fahimci abin da an yaudara ba ka Allah sa mu yi muwafaka Allah sa mu yi nasara Allah sa a dodo zama alheri ga mutanen jihar Zamfara Allah ka samu Allah ka sa jihar Zamfara ta zama tarihi kasance mana haka kuma na abin fada. hannun mutane ka zo kuma hannun su zaka koma ko ba haka ba da dan Allah da annabi ku ba gudun ku ba gudunmawa a koyina rumfunan jihar Zamfara a ce APC ne sannan ga rumfunmu nan wannan ta mamman ba nan sarkin dawa kike jefa ƙuri'a don Allah da annabi ku ba mu gudunmawa ya zama to cewa rumfun da mun kawo ta don Allah ka ku ba mu kunya mata da ba daɗi da na ga taro na farin ciki sosai da na ga an cika gidan ga babu uwan iyaka maza da mata abin da ni mamaki bai wuce in ga irin yadda duk ni walga in ga mata yan uwana ba kun san ce musu su ja hankalinku da maganganun banza wanda kun san cewa ko wa ƙuri'a kun kai wallahi asarar ta za ku to da ku yi asara wallahi gara ku zo ku jiwa a dashen da za ku kwasan riba gare to don haka ina kira gare ku ranar asabar bawa Allah ga kun san wa ashi ya maku ɗai ya maku biyu ya aza maku kwamiti na yeko in wasu ba su shaida ba wallahi wasu sun shaida ga azumi ko amfani mashi da ku mara mashi baya ran asabar ku zaɓi wannan ne aka ce mata jam'iyyar mai alama tsintsi a wadda kowace mace ta san darajar ta duk mace inda mace ce ta san darajar tsintsiya to don darajar Allah kada ku ba mu kunya kuma kada wadda ta sake don mara antifati don Allah ku riƙe amana amana kada an ka san diya mace da ita don Allah ta riƙe ta zamfara أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alai sani bala sarkin dawaki mai tuta mayan shugabanni da haya tebu maza da mata ina gaisuwa ta addini assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah wajibi ne muhimmin Allah madaukakin sarki godiya wanda raya mai bamu ƙoshin lafiya kuma ya nuna mana wannan rana a inda aminin mai girma gwamna masoyin mai girma gwamna masoyin mata masoyin matasa ya shirya wani gagarumin hidima domin tallafawa mata da matasa domin a fito a jajirce a yi zaɓe ranar asabar mai zuwa a zaɓi mai girma gafna da 'yan majalisar jiha gaskiya sadda na zo wannan wuri to alal hakika sarkin dawaki yana tabbata ma hankali na ya kwanta domin irin kalan mata da na gani da matasa ban ga mata mai yaudara ba domin da wannan zaɓe da ya gabata an samu cuta an samu yaudara an samu zamba cikin aminci amma da yake shi Allah bai zalunci sai Allah gwada masu shi ka ba da mulki ga wanda ya so a daidai lokacin da ya so kuma ya kwace wurin wanda yake so duk da yaudara da zalunci da aka yi sai Allah ya gwada musu musulun musulun tike shine alheri ga jihar ga Najeriya sai Allah ya bamu tinubu to amma ina tabbata ma bayan wannan zaɓe kwanakin da an kai zuwa yau wayanda sun kai yaudarat da wayanda sun kai zambat da wayanda sun kai munafucin Allah ya tona asiransu kuma ga sunan sun dawo suna roƙon gafara a yafe musu kuma mun yadda mu aminta mun yafe musu don haka kamar da ta ji na faɗi tsakanina da Allah nake wannan magana musamman mata da na gani a wannan gida to mata ne jajirtattu wanda ko lokacin da mai goro zai hada goba da kai to su nike so ka sa gaba domin duk abin da za a yi suna iya yi insha Allah idan kuka diba da yawa muna da mutane wanda an manya in eh, an ce manyan mutane ba dole sai ka shekara 60 ko 70 ba muna da matasa da Allah maruhin asiri kuma su abuja da wurare wasu waje wurare suke harkokinsu amma mutum nawa ne ya dawo ya ga ya kamata ya taimaka ma dodo ya taimaka ma matasan dodo ya taimaka ma matan dodo domin a nasara wannan tsakani da Allah kai abin da ya kamata kuma matasa kun gani ko mata kun gani kun san wayanda ke maku don haka daga dodo muna fata Allah ya saka mana fitina alheri kuma idan kowa zo wannan wuri lafiya Allah sa ƙara wannan taro lafiya kuma kowa kuma gida lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala dai excellency wannan gaskiya ne idan za ka liba fuska sai ma sai ka ɗan jumar ɗan fatawan hassan da hussein a magana da nake so a nan zai yi da ne ka coka a kan mutanen garin gusau da mai tsasarar su yake cika a garin gusau domin mu ƙauyawa mu muna da amana muna bin abubuwan da ya kamata to a nan da ake fiye da muku domin ya ce haka yau duk inda ka hito a zama. take mai tuta ya ce a yi ka coka kafin lokacin zaɓe don abubuwan da ke gabana da sai na juma'a zan so na ga cewa ba zan bari sai juma'a in shigo ba zan shigo tun jiya talata domin in gan ku ku ganni in kuma yi maku murna san murna da nake so yi maku ita ce yau a apc ta najeriya idan ka je ka ce kai dan zamfara ne kana da wata kima ta musamman a wajen wane ne shugaban ƙasa da aka zaɓa yau ahmed tubu idan ya kanka aka ce kai ɗan zamfara ne zai ji kamar ya goya ka saboda mutanen zamfara mun gwada mashi cewa lalle mu cikakkun musulmi ne a lokacin da abokan adawa na addini suna ganin ba lokaci ne da za a yi musulun musulun tiket ba amma kasancewa mu kashi ɗari bisa ɗari mutanen jihar zamfara musulmai ne kuma mun nuna haka a mu so suwaju bola mai tuni yana alfahari da mutanen zamfara ina jama'a gusau ina jama'a gusau to ina so dodo bayan zaɓe ya yi alfahari da mu ɗan gushu an ce mu ne muka ba da matsala so mu shigo kuma wannan matsala za ta ina so da mawaku da goyon bayan ku mu tabbatar da mun ba dodo ƙuri'a da ba a taɓa ba wani ɗan takarar gwamna ba daga gushin lokacin. muna wani alƙawari so yadda dai sani abu murna a kan zaben asuwatu da muka yi ina so ranar talata mai zuwa mu taru nan da muku congratulations na zaben dodo da muka yi kuma idan kuka yi haka zan je in zauna da dodo in ce to yan guso mun gwada maka kubiya ne saboda haka kai ma dole ka gwada mana kai da ne za mu gwada ma dodo za mu gwada ma dodo mu mutanen guso mu biya ne kuma za mu tsaya don shi ma ya gwada muna shi da ne a wajen mutanen guso na gode da ganin ku kuma kowa ya tanadi bbc shi ranar zaɓe kafin karfe goma mu tabbatar da mun lashe zaɓe allah mai da kowa gidan shi lafiya na gode da zumunci allah ya saka muku da alheri